insha Allah da yake akwai addu'a yau a gurguje za mu dan yi magana kaɗan dangane da wasu abubuwa na farko akwai ranar tadamun da ali asgar abdullahi radi wanda ake yi a juma'an farko na watan al to bana zai zama gobe ne juma'an farko kuma bara mun yi ranar takwas ga wata ne domin mu a nan ran juma'a ne ɗaya ga watan almuharram amma a sauran wurare musamman gabashin duniya sun ce ran asabat ne ɗaya ga wata saboda haka sai zama sai muka yi ran su a wurinsu bakwai mu kuma ran wajen mu takwas saboda ka sai zama ya yi daidai a lokacin ba wani an daɗe ana zaman ashura kafin a zo ga wannan amma yanzu ana farawa ne ga wanda suke ganin yau ne ma ɗaya ga wata kaga ana farawa gobe kenan ban sani ba ko za su yi gobe a sauran sassan duniya amma dai an aje shi a matsayin juma'an farko ne har muke ganin cewa gaskiya juma'a ɗin nan ba ta cika dacewa ba don da ɗan matsala ba da muka yi da kashe mana ayyukan ranar juma'a ɗin tun da nan ga tafiya ga kuma zama ga sauransu amma dai mun yi dai mutane sun haɗu bara da yawan gaske ana an sami eh, wayanda suka zo da jarirai masu shan nono an sami kimanin wajen dubu uku bara ba mu san ko bana za su bi ba amma ina ganin aka yi shi da gaggawa aka ce ma mutane gobe-goben nan don masu shayar da jarirai su zo to zai zama ya da ɗan wahala saboda haka muna ganin cewa gara mu mu daga. tunda ba lalai ne ya zama ranar juma'a din ba an aje da ran juma'a ya zama duk sauran sassa na duniya ne ban san ko san wuran wurare za su yi gobe din ba ko kuma su a wurinsu zai zama ranar juma'a ta sama zai zama ranar tara ga wata ne kuma mu a wurin ne goma kuma ko da ke za yi kamar yadda muka saba mukan jinkirta muzaharan ashura ya zuwa sha ɗaya don ya dace da sauran sassa na duniya duk da mu a lissafin mu sha ɗaya ne amma a sauran wurare suna cewa goma ne saboda haka dai duk mu yi bai ɗaya mukan ɗaga namu a sha ɗaya ɗin kuma yakan fi mana daɗi ganin cewa irin ayyukan nan na ranar ashura ma'asurai sai mutum ya yi abin su cikin tsanaki ba ranar muzahara ba ran muzahara ɗin sai ya zama an yi ranar sha ɗaya kowa ko muzaharan ana yi kowace rana don haka dai nike ganin shi ranar eh, tazamun da abdar rari din in za mu jinkirta shi ya zuwa ainihin wata rana ta daban har a ba mutane dama su zo in za su iya zuwa jibi asabat ko shi ma ya kusa in mutum ya ji labari yau da daddare zuwa gobe ya ji ai zai iya kamo hanya jibi asabar ya zo ko da safe kenan eh to amma mutum zai iya ji a zai iya jin labari ya kamo hanya gobe ko kuma jibin lahadi don mutane su sami isasshen lokaci don gaskiyar magana shine asabar muka yi da gaggawa zai zama ba shiri sosai gara lahadi ko shikenan to aka sai a zoran lahadi din da safe kenan da safe kenan tun za mu zo za mu so a zo a tashi nan kafin a zo wanda za su zo daga wasu garuruwa za su zo su koma ah, za su iya zuwa a fara misali karfe goma kamar sha biyu an watse kaga su kenan kowa ne sai kama hanya ya sai gida insha Allah an san yanayin na da dan zafi ko bari mun dan ji da dan zafi dan da zaban zafin ya dan karo to wannan wannan na ɗaya kenan so kuma su waɗanda ake za a zo da su din da sharaɗin cewa sai masu shan nono sharaɗi ne wannan sai jariri mai shan nono banda wanda aka yayi idan wata sista ta zo da ɗanta bara yana shan nono bana ma yana nan yana shan nono, za ta iya zuwa da shi don da yana nan yana shan nono kuma tun da bara an raba wa'insu karikitai na wa'insu guna koraye da ake sama yara mun ce kuma su tafi da shi saboda haka sistan da ta tafi da na bara ta dawo da abinta ba kar ta ce bana kuma ta zo a sake bata wani kila ta zo ta sami wani sabon tsari cewa kila bana sai ka kawo naira dubu sannan ka karɓi sabo kila haka ne saboda haka wanda aka bata bara sai ta da in za ta zo da jaririnta sai ta zo mashi da shi in kuma jaririnta na bara ta yaye shi in ta haifi wani yana shan nono sai sai ta bashi wannan in bara ta yaye wancan ya zo ta zo da shi kuma ta yi shi har ta haifi wani to shi kenan sai ta wannan kayan da sai ta ba sai ta ba shi sabon jariri din insha Allah sai ta zo da shi wato da sharadi ne kada a zo da yaron da aka yaye an fahimta ai domin yaron da aka yaron kuma da ya haura shekara biyu ko yana shan nono shi ma kada a zo da shi in ya haura shekara biyu in ana ba shi nono ya tashi amma mai shan nono yanzu ya zama shagwababbe saboda kar a kawo shi tun da ainihin eh, eh, shekara biyu ne shan nono ka'ida idan ya wuce shekara biyu ya tashi ma hatta shar'an ya tashi a babin rada'a ya tashi a shayarwa saboda shi yanzu ba ya dogara da nono ne don ya rayu ba ta wanda aka shayar da shi bayan shekara biyu ba inda ba uwarsa ta shayar da shi ba ta da shi ta ba shi nono bayan ya shekara biyu to ya dai ci abinci ne kawai bai zama ta shayar da shi ba shayarwa dole ya zama shekara biyu zuwa ƙasa banda sama da shekara biyu saboda haka idan akwai wani shagwabe ana ba shi nono bayan shekara biyu kada a zo da shi an fahimta ai shekara biyu zuwa ƙasa an fahimta ai to shine sannan kuma zai zama lokacin da za a zo din su ne kawai za su zo ko da da yan rakiya to za su tsaya a wani wuri ne nan zai zama duk duk masu shayarwa ne da jariransu to idan wata tana da ta za ta zo da jariri amma ba ita take shayarwa ba in zai in yajirin zai iya ba laifi amma in dai zai sha wahala kar wata ce to shikenan je kiman da jariri na ina zo ne zo nan ya dinga tsanda da iyo ba nono saboda haka idan amma dai wata tana iya riko jaririn da ba nata ba an fahimta ai inda yana shan nono an fahimta ai eh, sannan kuma duk wanda suka kiya maza ne ko mata to za su zai zama ba suna wajen taron ba ne za su amma wuri su koma can nesa su kallo daga nesa amma su masu shayarwar ne kawai da jariransu halar illa iyaka banda zuwa da yara waɗanda suka girma ko da wata ta zo da jaririn da take sha da nono da kuma wani yaro karami to ba zai shigo nan ba an fahimta ba kuma dun abin hoton zai bata lamarin yanzu da misali za a ce ana ranar jarirai sai kowace a sami sista ta rike jariri mai shan nono ta jera yayayo guda biyar to duk za ta dagula mana shiri dun bai kama da ana ana maganan yayi in tana da yayu ba za ta zo da su ta jera su ban ce kar a zo da su ba amma ba su zauna tare da ita ba an fahimta ai in na ba ta zo da wani yaro sai dai baban ya rike shi can ko ko wasu su rike shi can ya zauna waje daban ba dai a zo da shi nan ya zauna a matsayin daga uwa sai jaririn ta illa iyaka don akwai wani lokaci ma da za su daga jariran haka nan saboda haka insha Allahu al-azim ranar lahadi kenan zai zama saboda matsan eh, juma'an ta matsi farko-farkon almuharram bai mana daɗi ba bara ma ya matsa don mu ɗaya ga wata ne almuharram amma dai da yake sauran mutane sun ce rannan ƙarshen zilhijja ne ran asabar na ɗaya ga wata sai muka yi tare da su a ranar takwas kuma ya yi mana daidai to insha Allah wannan kenan sannan eh, abu na biyu maganar da na ɗauko ɗazun zan so in ɗan ƙara mana koyaya tun da duk wani dama da muka samu za mu ɗan yi amfani da shi eh, ina batun cewa su larabawa a lokacin jahiliya suna da wani nizami wanda ya ɗoro a kan jini jini shi ne a shai a wajen larabawa kai ɗan waye daga wace ƙabila kake shi ne farko sai an ji ka haifu sannan ka isa a saurare ka kai dan waye shine farko a wajen a wajen larabawa kuma wannan su daga ce larabawan kawai har yanzu suna da wannan al'adan a yanzu zancen nan da muke larabawan kawai suna nan da wannan irin wannan jahiliyan larabawa din suna nan rike da abinsu a wani wuri wannan a talabishin na gani ana nuna wani gari tsakanin ikan iyaka tsakanin lebanon da syria aka ce galiban eh, mutanen wurin galiba baƙi ne da suka gudu saboda daga kashe-kashen bin bashi na ƙabilanci saboda idan wani ɗan ku ya kisan kai to kowa a gidan 'yan sauran kabilan za su iya kashewa kuma wani wanda ke har yanzu suna da abinsu saboda haka idan dan gidan ku je kisan kai gudun kar a dauki fansa akan ku sai ku muku sai su gudu sai ga galiba irin wanda suka gugudo ne daga gudun kisan ramuwan gayya wato suna nan irin kabilancin cewa in aka kashe mutum in wani dan wani gida ya kashe wani a wani gida to kowa a gidan za su iya kashewa ba lalai wanda ya kisan ba kuma suna nan da bin bashin jini din nan wanda yake nufin a tsakanin larabawan kawai har yanzu wannan eh, ɗabi'a ta jahiliya tana nan tare da su ba ta mutu ba sai dai zama a yanzu akwai birnanci ya shiga birnawa ba birne kila ya zama bayi da wannan ɗabi'a irin na eh, na larabawan jahiliya kila sai a ƙauyuka amma a ƙauyuka hayan suna nan da abinsu suna nan riƙe da abinsu to jini shine shi a wurinsu kuma kowa hankoron da yake shine gidansu a ce shi yafi kowane don haka ne ma suke gadara da abubuwa daban-daban bayan ka haifu kuma kana kokarin ka nuna wa'yansu abubuwa to akwai abubuwan da suke girmamawa kamar da ya mu ko yansu abubuwan sun saba hankali amma haka yake a wurinsu suna da suna girmama jaruntaka amma jaruntaka yadda suka fahimci jaruntaka ba lalai ya zama jaruntaka din a yadda ma'aunin yanzu ba ko ma'aunin hankali ma ba amma su jaruntaka ne jaruntaka shi ne ainihin wato mutum ya zama a fagen fama zai iya fuskantar mutane ya yaƙi ba ja baya to kuma suna da ƙa'idodi na yaƙi wanda yake idan mutum ya saba yana iya zubewa mutuncin shi na iya zubewa duk mutunci muhimmin ne abu ne a wurinsu su jaruntaka shine ka fuskanci abokin gaban ka gaba da gaba yana da takobi kana da takobi yana sara kana kana a kai masara to in ka kashe shi kai jaruntaka shi ma in an shi ma wanda aka kashe shi ma za a ce ya yi rawan gani kafin aka kashe shi in gaba da gaba ne amma idan da takobin mutum ana cikin faɗa takobin takobinsa zai faɗi dole ka za ka jira shi ne ba za ka sare shi ba domin idan takobin mutum ya faɗi aka sare shi to aini an kashe shi kenan ba ya ba faɗa kenan akai ba ya zama kisan kai ba ba yaƙi ba kuma wanda ya wannan za a za a ganshi ba shi ma har ƴaƴan shi da jikoki za a ganshi a matsayin yayi mummunan aiki yayi kisan kai gaba da gaba wannan fa idan idan suna yaƙi in takobi mutum ya faɗi sai ɗayan ya tsaya sai ya ɗauka ba zai sare shi ba sam kaga ba yana neman shi ya kashe bane yana son ya gwada ya iya kashe shi a faɗa ne inda kuma takobinsa zai kare sai ya jira a kawo masa sabo ba zai kashe shi inda kuma in ana cikin yakin zai kafe takobinsa ya kafe ya tsaya bai kai cikin na tsayin shi ma masu ya tsaya ba za a yi sare shi wato da ɗaya zai fasa yakin la'alla ya fasa ne ko ya ji tsoron ko ma menene in ya dai kafa takobinsa shi ke nan zance ya ƙare ma'ana yanzu ba yana yaƙi bane kun ba zai sare shi ba haka ma in ya gudu shi kun ba zai ba zai bi shi ya sare shi ta baya kun ba zai harbe shi da kibiya ba ko a yaƙi suke idan mutum ya zuba a guje ba a harbe shi da kibiya domin abin kunya ne ta gaba da gaba ake yi to suna da bin wannan ƙa'ida ɗin ta yadda ainihin da za a ce an kashe wani ta baya a ce ta yi aka harbe shi ai an harbe shi da mashi ne ta baya to abin kunya ne domin an yi kisan kai kenan to suna da wannan jarun taka wani abu ne a wurinsu a ce shi ne ya kashe wani ma'ana ya kashe wani ba ya bi shi yana kwance yana bacci ya kashe shi ba ba ya gan shi ya yi masa kwantan ɓona ya mangare shi ba o'o ya fuskance shi gaba da gaba kama ana cewa ana korarin wani jarumi ne sai wani ya fuskance shi su yi faɗa ya kashe shi sai a ta cewa shi ne ya kashe wani har ma a rika cewa ko ina maka hasadawa ne ka biya ne kai ka kashe wani ina ma ni na kashe shi wato ainihin kamar jaruntaka ne a ce wani ya kashe wani to da yake su da jaruntaka din nasu da yake a irin nasu tunanin na jahiliya wani lokaci jaruntakan ba wani abin ba kan wani abin da ya kamata a yi jaruntaka ne ba ku wani dan misali wani mutum ya je yana shan ruwa ruwa na gangarwa haka sai je yana yana sha a makwararan ruwa sai wasu suka zo suka ce masa kai me yasa kake shan ruwa anan sai ya dube su su uku sai ya ce musu ku ne suwa ne sai suka ce me yasa kake tambayan sunayenmu sai ce ina son in san wanda na kashe in san sunansa sai ya zaro takobi su sun ce masa kana shan ruwa mene kawai sai kaga kawo kaga kawo ya kashe guda ɗaya kakakau kakakau ya sace kashe ɗaya ɗayan da ya ga shi ma za ka ce sai ya hau doki ya danna guji sai ya kyale shi sai ya zo da dawakan wayannan guda biyu yana huce yana ina jarumi ba ya kashe mutum biyu ya ɗauko dawakansu ana wani ya ne hawa wa'insu ne eh, su uku suka haba na fafata na kashe guda biyu kaga dawakan an ce a'a wai sunan shiga zo to kuma har wala yau idan mutum dan abin duniya ya dan ya dan yi kwana biyu ba komai za ce to a dan je gazu mana sai a dan fita a dan fafata sunan shi gazu sunan sai a dan fita dan sai kawai kawai sai a ga ayari na fatake kawai sai a zaro bi a ce kudin ku ko kayan ku kawai sai aka sai a kwaso kaya kawai ana a dawo ana huci ana huci an dawo da dukiya mai yawa a ce hala kun yi gazo ne ah, a ce wani na ga kwanan nan gashi kana son kai aure kuma yake ce eh gashi kuma an samun sadaki da kauri ina ganin lallai sai fa na dan je nawo gazo gazo suke ce masa amma mu yanzu a islahin mu sa fashi amma shi a wurin su jaruntaka ne fashi kamar business ne <laughs> ko ba ko da ke a jahilin yanzu ma fashi ya zama business ko ba yan fashin iri-iri ne da masu fashi da biro da masu yi da gasunan da iri-iri ne to kaga a yanzu za ka ga ana ta koda mutum a ce shi mai dukiya ne amma ba a damu da ta ina ya sami dukiyan ba sai a ce ai dattijo ne yana da abubuwa ya kaza ya kaza ya rike mukami ya handame abubuwa da yawan gaske ya yi kaza ya kaza sai kuma sanar an girma shi ne dattijo har ma sai ya je majalisar dattawa saboda to ya ya taɓa yin ya rike taɓa mukami ya rike gwamna ya yi sace-sace saboda haka yanzu shi babban mutum alhali a jahiliyar larabawa lallai sai dai idan ya yi nuna jaruntaka ne sai dai in yaƙi ya amma ba sata ba sata mummunan abu ne amma wurinsu yaƙi kamar ka zo da takobi ka fuskanci mutane ku fafata ka fatattake su kar kashe na kashewa ka kwaso dukiyarsu su a wurinsu kamar jaruntaka ne to jaruntaka wani abu ne muhimmi a wajensu to banda jaruntaka sarala a wurinsu suna balarabe na ji da bakinsa domin harshen larabci inda da wani harshe da za a ce masa kamilin harshe a ce inda da akwai wani harshe za a ce mashi ya sami ya kai ga kamala wanda dan adam ke magana da shi to harshen arabiya ne wanda suka san harsuna suka nazarin harsuna daban-daban za su iya ga maka cewa babu harshe irin larabci ya yi ma duk sauran harsunan da ɗan adam ke aiki da su zara kuma duk wani wanda ya koyi wanda ya iya wa'insu lugogi in ya haɗa da arabiya to za ka ga ya fi hikima da fasaha irin na magana hatta ko da marubuci ne a wani harshe don akwai wani marubuci cikin marubutan nigeria da ingilishi yake rubutu kuma kirista ne ɗan kudu amma da ya shiga jami'a sai ya karanta arabiya to shi da kansa yake cewa ainihin arabiya ne ya feke masa alƙalaminsa domin da ba don arabiyan da ya ba zai iya rubuta ingilishi ba yana cewa arabiya ne ya feke min alƙalamina wato ma'ana alƙalamin da nake rubutu da shi sakamakon na iya larabci ne inda mutum zai iya larabci zaka ga sauran harsuna ma zaka ga zai za su yi masa sauki to larabe kamar lalle ya feke harshensa ya kuma yana da gadara da harshen nasa saboda haka su mutane ne masu girmama hikima suna da salon adabi irin nasu akwai akwai waƙe akwai zube akwai huduba mutum kan miƙe ya zuba hudubobi akwai kirari ana ce mishi saja shi ba waƙe ba shi ba zube ba magana ce yake amma sai ka ga yana ɗan jera su kamar suna da ɗan wazani da ɗan kafiya haka to kuma idan mutum yana magana lallai yana burge su ainihin don haka ne ma sukan rika taro na masu hikimansu taron da suka yi a kasuwan okaz wanda aka yi shi bayan wasu shekaru ko shekaru hurhudu ne ake cin kasuwan okaz to ainihin bayan baje kolin hajoji daban akwai baje kolin hikima wanda masu hikima za su zo su yi waƙe har a ɗauki waƙen da ake ji fi kowanne don haka ne ma har suka samu shahararrun masu waƙensu waɗanda suka rataya waƙoƙinsu a jikin ƙaba ana ce musu mu'allaka ratayayyun waƙoƙi wato sai da aka darje waƙe sannan sai a zo sai a rataye waƙen a ƙaba ma'abuta mu'allaka wato ainihin fitattun mawaƙan jahiliya ne to banda waƙe suna da suna da zube mutum ya miƙe magana ba waƙe ba suna kuma da kirari suna da hudu ba mutum ya ɗauka ya miƙe bayani da fasaha to suna girmama harshen su wani abu ne wanda yake wannan idan mutum ya ana ana labarin mutum akan ce kai wannan idan idan idan idan yayi magana ka ba a mai da ita ai balarabe ne sosai so mutanen kuma za su ce a laraba ma za a ce halaba ƙurashi ne don wani ya taɓa yin waƙe da ya waƙe sai suka sai wani yake cewa kai ƙurashi kun cika ji da kanku da wannan ɗan ƙurashi ne da kuna nan kuna koɗa shi gashi ya waƙe irin yadda ya waƙen da yi sai wani sai ce masa ai dan ƙureshin ne wato ainihin ba ƙureshi ana jin kamar shi kuma a wajen waƙen shi ma ya kai inda ya kai wajen iya fasahan magana suna girmama masu fasaha don masu fasaha ana ji da su wato kamar yadda aka za a girmama gwarzo a yaƙi ana girmama gwarzo a fasaha to sannan kun ga wa'annan kamar abubuwa uku muhimmai ne a wajen larabawa na farko jini na biyu jarantaka na uku fasahan magana in aka ce mutum yana da ɗayan wa'annan yana da abin da zai tankaho da shi to ko da ba shi da jinin kirki to kila in yi fasaha ya suna sai dai a ce ga shiga ga fasaha ga baki amma ba ɗan kowa ba ne to da yake jini wani abu ne a wurinsu ba ku wanda wannan labarin wani abu ne ya auku wani ya je wani gari ya yi waƙe ya burge su suka ji sha'awan waƙen saboda jin daɗin waƙen sarkin garin ma har ya aurar masa da yasa to sai da aka zo suna tare da matan kawai sai ya ce mata ta kashe fitila sai ya ce oktul fatila oktul ya ce to wani harshe ne da harshen su oktul su suna ce itfa fatila ɗin da muke ce fitila fatila shi ana ce mata haka ko misba sai ya ce oktul sai ta fashe da kuka wato ba balarabe ba ne sai ta ce mahaifinta ya cuce ta ya aurar da ita ga wanda ke ba balarabe ba gashi ya ce oktul misba ba balarabe ba ne ashe ashe ba balarabe ya iya larabci ne ya iya musu waƙe ai fa shikenan da aka zo kawai to dama ka'idansu in in in kai ba ɗan gida ka ne ka aurka ai kashe ka suke ko yanzu har yanzu suna da wannan har yanzu akwai wasu ƙabilu wanda yake idan idan wani aka ce ya zo ba shi shi ba ɗan ƙabi bai cancanci a aure yansu ba ya aure yansu kashe shi suke dun jahiliyansu ma har da ma wasu ko wasu sharifai in wani ba sharifi ba ne ya aure yansu suka gano ba sharifi ne kashe shi suke da kaga jahiliyan na nan kenan ta shigo kenan sai sai eh, eh, to wannan sai ya zama ba larabe bane sai sai ta shiga kuka kawai sai ta koma gida ta ce babanta ya cuce ta mene ya faru ta ce ai ya ce da misba ashe ba larabe bane ya ce to kuma kaida kashe za a yi sai mutanen gari suka taso da takoba shi sarkin sai ya ce a ni na aurar masa amma yanzu yanzu kai balarabe ne ko ba larabe ne ya ce gaskiya zan ga muku ni ba larabe bane suka duk suka ce a ka to yanzu ya wake. wanda duk larabawa a kasa mayarwa in aka mai da irinsa za mu kashe shi in ku aka kasa ba za a kashe shi ba to sai wani wake da suka shafa aka nemi balarabin da zai mayar to nan ya sami kansa lafiya to wannan kun ga su su a wurinsu kaga ga fasaha ga jini ga jini ina faɗin muku wannan ne don ku gane da sannu za mu ji yadda wasu wasu aka ce musu gwaraza alhali ko a miƙiyasin jahiliya ba su da gwarzantaka ɗin jinin babu jaruntakan babu fasahan maganan babu amma aka ce musu manya domin ba wa'yan nan kai ba kowa bane a cikin larabawa kai ɗan waye kai jarumi ne ka iya magana to akwai wani abu kuma na hudu shine abinda suke ce mamuruwa mutunci suna girmama mutunci mutunci muhimmin abu ne a wurinsu daga cikin akwai akwai ɗabi'o'i na mutuntaka zan faɗi wasu daga ciki akwai cewa mutum baya ƙarya baya saba alƙawari baya cin amana akwai wasu abuwa na dattaku wanda ba zai ba ƙarya idan mutum za ka ga mutum ya har ya tsufa ce tun yana jariri bai taɓa ƙarya ba ko kuma ce tun yana jariri bai taɓa saba alƙawari ba kamar haris bin Obada da ya je da zir salim ya kashe masa ɗansa ya je fafatawa da shi ya je dun ya kashe shi ne kawai dun ya kashe ɗansa to da yake baya gani sosai sai ya bugo shi ƙasa ya ɗauki takobi zai daɓa masa sai ya ce masa a da aka dakar kashe sai ce sai ya ce kai ne wane sai ya ce sai ka bani alƙawarin ba za ka kashe ni ba zan gaya maka ko ni waye sai ce to na maka alƙawari ba zan kashe ka sai ce ni ne zir salim ya ce ka cuce ni ka cuce ni nan ban zo yaƙi nan ba sai don kashe ka ashe kai ne gashi kuma na ɗauki alƙawari to tun ina yaro ban taɓa saba alƙawari ba yanzu kuma ba zan saba ba sai kyale shi duk da ya zo ya rama ya kashe ɗansa ne amma sai kyale shi ce tun ina yaro ban saba alƙawari ba yanzu ina tsoho ba zan saba alƙawari wannan kaga gayan yadda su a jahiliyar larabawa a ce mutum ya saba alƙawari hajji kansa sai an masa gori idan wani ya wata magana sai yi ma mutane shiru nan kakanka ya shara da ƙarya haba ai sai ya shiga kuka ai in kakan kakan ma in yi ƙarya kai ba kai saka kai magana ba kana yi magana cewa yayi yana a ce ajikan da ma jikan wani ne ba mai ba jikan mai kareci ba saboda haka mutum zai kiyaye ya karya to kun wannan wani lokacin muna maganin su jahiliya na kan kawo yan su bayanan ce ta mamakin cewa sai ga yan su abubuwa jahiliya sun kiyaye amma mu yanzu ba a kiyaye su mu yanzu ma ana ado da karya ne yanzu har ana wa'azi da karya kamar yanzu wannan abin da ya faru a mina a lokacin aikin hajji yanzu wasu sun ɗauka ma kansu wai za su yi propaganda a masallatai wai ana ta propaganda to kaga wani mutum ya ce shi yana ƙarya da ƙarya ne kuma zai kila za su samu mutunci a ciki a wajen marasa mutunci to ina wannan duk muna muku muna shimfiɗa ne da sannu za mu zo ga ainihin abin da gadaran da suke tsakanin gida da gida da inda ainihin suka ga banu hashim sun masu zara a duk wayannan abubuwan da suke ɗauka a matsayin su ne ɗaukaka a wajen mutunci sun fi su sun fi su a jini sun fi su gwaraza sun fi su masu fasahan magana sai kuma annabi ya fito a cikinsu to shi ko annabi ko da ana gasa in ana gasan mai fasahan magana ai kagan wani fito sai a ce kai ku je ku shirya mana wannan kaka za a gafo ya yi waƙe kuma ku waƙe mana ina gwaraza a cikin ku ne to amma in ya zo da alƙur'ani fa ina gwaraza ai sun gwada aka ce wannan aka yi musu kakaraza ku zo da kamansa suka zauna suka ce a za a yi mana muna da fasaha ce a suka gwada suka haɗu aka ce to ku karanta kafin mu je makaranta mu ji mai sai mutum ya ce karanta naka sai su fashe da dariya su ce wannan ba irin ƙur'anin muhammadu bane kai karanta ka mu ji sai ya karanta sai sai su yi shiru sai kuma fashe da dariya wannan ba irin ƙur'anin muhammadu za su yi suka ce kaci wannan magana ya riga ya zarce kowane to insha Allah mahadar miqdar insha Allah gobe insha Allah za mu ɗan ɗora wa wa'in abubuwa a yanzu za mu yi addu'a mu tashi da yake wudarin juma'a ne za mu yi du'a kuma yau aje cewa za mu yi eh, ranar abdullahi radi ranar lahadi insha Allah ranar lahadi don mun ga ko asabar ma zai kusa kusa don mutane su sami labarin ga ranar da su zuwa ran lahadi ɗin don muka yi gobe juma'a ɗin ba zai mana armashi ba samsam an ga wurin ko akwai masu addu'o'in iri-iri ne ko akwai wannan mai ziyara ta ina akwai addu'a da kuma a ciki okay اللهم صل على محمد وعلى بسم الله اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تاتي العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تابس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفعه بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سعال خاضع متذلل خاشئ أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتد رفاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكباحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروح دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأبرد بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقادر بي أقلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي واخذتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فاسالك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تكسيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقينا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري بك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وفاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا منبر خلقي وذكري وتربيتي وبري وتقضيتي حبني لابتداء كرمك وصارفي برك بي يا إلهي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي مما عرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد سرك اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمه وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على خر لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نتكر بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر وعلى ضمائر حول من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارحها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا تتعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها عن من المكاره على آلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقص يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لي الأمور إليك أشكو ولما منها أرجو وأبكي لعليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع عذائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهمني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأدجن إليك بين آلي ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العالم يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق ضعب عذابها بمعصيته أخبص بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل برحمتك ويناديك بلسانه أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعلم وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه, عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزوه زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو قدرك في علكه منها فتتركه فيها أي هات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أقبأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلال معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أم تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذي وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إيسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفروا أو خطأ تستروا يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناسيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحجك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين أسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين ودنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فقيد واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زرفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجلي بجودك واطب علي بماجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واكلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعضائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صلي على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وصلى الله على رسوله إمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا ربنا وتقبل دعاء بحق محمد وآل الطاهرين